Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 21, 25 da kuma 16. Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a nomad da halar da kuma niyya kana masu na'urar kwamfuta a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samu akan hausa.com ko kuma sashen hausa.com Masu are Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku yau ta babban rana 26 ga watan Mayu na shekarar 2017 Ladan Ibrahim a ne daga nan birnin Washington DC. Da da Nazir Ahmed Hausawa da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan ɗawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa Nazir a bamu ɗanɗanon labaran. To a labaran na yau za ku ji cewa shugaban Amurka Donald Trump ya ce ta'addanci da kuma Koriya ta Arewa su ne manyan batutuwan da ke ajandar taron kolin shugabannin kungiyar kasashe bakwai masu arziki ta duniya wanda aka fara shi a yau Juma'a a Sicily sabari mafi girma a yankin tekun Bahar. Haka kuma shugaba Donald Trump din ya ce ya damu kwarai akan fitar da sirri ga kafafen yada labaran amurka na binciken harin bom din manchester a birtaniya sannan kuma ya yi alkawarin yin bincike jami'ai a masar sun bayyana cewa a yau juma'a wasu 'yan bindigar da suka rufe fuskokinsu sun kai farmaki akan wata motar bas da ke dauke da kiristoci mabiya ɗariƙar agbat ko kuma copt a turanci na da lakanun labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa gwamnatin tarayyar najeriya ta karya ta jita-jitan da ake yayatawa cewa cutar ebola ta sake dawowa cikin ƙasar evidence of Ebola infection or any other contagious infections in this human remains. Ya ce ina mai matukar farin cikin shaidawa 'yan Najeriya cewa binciken da jami'an mu suka gudanar a kan wannan gawa ya nuna cewa ba ta dauke da cutar Ebola. A jamhuriyar kamar kuma sai za ku ji inda aka bayyana cewa kamfanin nan jirgin kasa da ya hatsari har mutane 300 suka mutu an same shi da laifi. yanzu dai an ba wa kamfanin na bolore rashin gaskiya shugaban kasa jamhuriyar kamaru mustabiya shi ma ya miƙa wa iyalan waɗanda suka rasu da kuma waɗanda suka jikkata miliyar ɗaya na sifar kuɗin jamhuriyar kamaru a kuma muna da rahoto akan mutanen yankin Niger Delta da ke neman a ba su damar mallakan ma'adanan da ke yankin su sai kuma jamhuriyar niger inda mata 'yan siyasa suka yi taron wayar da kan juna. Amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Masauraro, Assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce ta'addanci da Koriya ta Arewa su ne manyan batutuwan da ke ajandar taron kolin shugabannin kungiyar kasashe bakwai masu arziki ta duniya, wanda aka fara shi a yau Juma'a a Sicily, tsibiri mafi girma a yankin tekun Bahar Rum. Yayin da yake zaune a gefen Firaministan Japan Shinzo Abe, shugaban na Amurka ya ce zaman tattaunawar zai mai da kai musamman akan matsalar Koriya ta Arewa. duk da cewar ta'addanci zai kasance cikin muhimman batutuwan da shugabannin za su takala a yayin tattaunawar kwanaki biyun da za su yi a wannan tsibiri na kasar italiya shugaba trump ya ce ci gaba da gwajin makaman nukiliya da masu linzami da koriya ta arewa ke yi babbar matsala ce da ta shafi duniya baki daya za a warware ta nan gaba ina tabbatar muku za a warware in ji shugaban na amurka harka cinikayya ita ma batu ne babba a wurin takwarorin aikin shugaba trump da suka hallara a garin shakatawa na turmina da ke tsibirin suna fatan sassauto da matsayin shugaban na amurka game da cinikayya da kuma sauyin yanayi jami'ai a kasar masar sun bayyana cewa yau juma'a wasu 'yan bindigan da suka rufe fuskokinsu sun kai famaki akan wata motar bus da ke dauke da kiristoci mabiya ɗarikar akbat ko copt a turance wanda ke kan hanyar zuwa wata majami'a suka kashe akalla 26 daga cikinsu ma'aikatan harkokin cikin gida ta masar ta ce maharan su kimanin goma a cikin wasu motocin a kurukura guda uku sun farma waɗannan motan bas da ke kan hanyar zuwa majami'ar st samuel a jihar minya wacce ke da nisan fiye da kilomita 200 daga al'ahira gwamnatin jihar minya isan elbedawi ya faɗa wa tashar gwamnan jihar minya esam elbedawi ya faɗa wa tashar talabijin ta ƙasar cewa maharan sun yi amfani da makamai masu sarrafa kansu ne yayin da tashar ta nuna hotunan bas ɗin da tagogin sun farfashe 'yan sanda sun kewaye ta da kuma motar asibiti kamar yadda ma'aikatar lafiya ta bayyana kimanin mutane ashirin da 25 ne suka jikata a wannan harin har zuwa yanzu dai babu wani ko wata kungiya ta ɗauki alhakin wannan hari duk da dai al'amarin duk da dai lamarin ya yi kama da irin masu tsatsauran ra'ayin islama da ke da alaka da isis na masar, waɗanda suka aiwatar da hare-haren har biyu akan waɗannan kiristoci 'yan ɗarika akbar a watannin shida da suka gabata labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc Shugaba Donald Trump ya ce ya damu kwarai akan fitar da sirri ga kafafen yada labaran Amurka na binciken harin bom ɗin Manchester a Birtaniya, sannan kuma ya yi alkawarin yin bincike a kai. Bayanan sirrin da aka bayyanar na binciken ciki har da sunan ɗan kunar bakin waken da kuma hotunan da 'yan sanda suka ɗauka na kayayyakin shaida a wurin ya ɓata wa masu binciken Birtaniya rai, wanda ya jawo suka dakatar da nuna wa Amurka sakamakon binciken su a ranar Alhamis. a jiya alhamis trump ya faɗa a brussels cewa na buƙaci ma'aikatar shari'a da sauran hukumomin da abin ya shafa su gudanar da cikakken nazari akan wannan al'amari idan har buƙatar hakan ta taso kuma a yi hukunci da doka ta tanada babu sani babu sabo akan duk wanda aka samu da laifi prime minister birtaniya theresa may wacce ita ma take a Brussels ɗin domin halartar taron NATO ta ce ana musanyar bayanan tsaro da na leƙen asiri ne bisa amana da juna. Mai ta ƙara da cewa wannan amana ta hada da sanin cewar bayanan tsaron za a iya ba da su cikin aminci ba dai tantance hanyar da sirrin ya bayyana ba attorney janar na amurka jeff session ya ce zai nemi kotun koli da ta sake duba hukuncin da wata kotun ɗaukar kara ta tarayya ta yanke wanda ya hana yin aiki da takardar umarnin shugaba trump ta takaita shigowa amurka daga wasu kasashen musulmai guda shida session ya ba da bayani a jiya alhamis inda yake cewa dokar shugaba trump ba ta da matsala don tana cikin ikon da yake da shi shi a ɗaukan matakan da ya ga sun dace na kare ƙasa ya lashe takobin ɗaukar ƙara kan wannan batu zuwa kotun kolin ƙasa session yana mayar da martani ne ga hukuncin da wata kotun ɗaukar ƙara ta tarayya da ke zama a garin rickmore jihar virginia ta yanke tun farko jiya alhamis a cikin wannan hukuncin shiya ta hudu ta kotun ɗaukar ƙara ta tarayya ta ce wannan takardar umarni ta shugaba trump tamkar wa musulmi shiga amurka ne alkalan sun faɗa cikin wannan hukunci mai shafi 205 cewa idan aka nazarce ta sosai wannan takardar umarnin shugaban kasa ba ta wuce abinda shugaban ya alkawari a lokacin yakin neman zaɓensa ba kuma bayan zaɓensa wato nuna bambanci ga musulmi session ya yi magana ne akan hukuncin da kotun ɗaga ƙara ta richmond a virginia ta yi a hukuncin da aka yanke. Labaran duniya ke kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. To bari mu fara da batun karyata jita-jitan da gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi na cewa cutar Ebola ta sake dawowa a cikin kasar. Ga baban gidan Jibrin da ƙarin. gwamnatin tarayyar najeriya tare da haɗin gwiwar gwamnatin jihar Legas sun musanta rahotannin da ake bazawa cewa an kawo gan wani da ya mutu sakamakon kamuwa da cutar ebola daga ƙasar congo inda aka ajiye gawar tasa a babban filin jirgin sama na ƙasa da ƙasa da ke nan Legas. a taron manema labarai da kwamishinan lafiya na jihar Legas, mr jide idris ya kira ya bayyana rahotannin da cewa labari ne na kanzon kurege to kowane sako gare shi da al'ummar Najeriya da ma jihar Lagos ga dai kwamishina Jide Idris. We are happy to inform Nigerians that the laboratory report showed that there is no evidence of Ebola infection or any other contagious infections in this human remains. Ya ce ina mai matukar farin cikin shaidawa 'yan Najeriya cewa binciken da jami'anmu suka gudanar akan wannan gawa ya nuna cewa ba ta dauke da cutar Ebola kamar da rahotannin farko ke nunawa ko kuma nau'in wani cuta da zai iya kama bil Adama saboda haka muna bada shawara ga 'yan najeriya da su ci gaba da gudanar da harkokinsu na yau da kullum kamar da suka saba ba tare da nuna fargaba ba sai dai kwamishinan ya yi kira ga 'yan najeriya da su ci gaba da sa ido haka kuma jami'an lafiya za su ci gaba da gudanar da bincike a tushoshin jiragen sama da sauran tushoshi na shigowa najeriya domin tabbatar da cewa wani da ke dauke da irin wannan cuta bai shigo cikin ƙasa najeriya ba to kowane mataki gwamnatin najeriya ta dauka akan kamfanin

da kukanmu tare kuma da neman bayanai daga wannan kamfani na kenya airways domin gaya mana dalilin da ya sa suka shigo da wannan gawa ba tare da samun izini ba kuma muna tabbatarwa 'yan najeriya cewa babu wani abu da zai faru domin kuwa bincike ya nuna cewa wannan gawa ba ta dauke da wannan cuta ta ebola kimanin shekaru uku da suka gabata ne dai wani dan kasar liberia ya shigo da cutar ebola ta tashan filin jirgin jirgin saman kasa da kasa na murtala muhammad da ke nan Legas lamarin da ya haifar da mutuwar akalla mutane fiye da biyar kama daga jami'an lafiya da shi kan shi wanda ke dauke da wannan cuta ta ebola a wancan lokaci lamarin da kuma ya ta da hankalin 'yan najeriya da sauran kasashen duniya babin jifirin murai amurka daga lagos ya ubangiji sarkin baiwa Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, suma amin ya Allah. Amin, amin, suma amin ya Allah. To a babban birnin tarayyar Najeriya ko tsohon shugaban ƙasar ne Goodluck Ebele Jonathan ke cewa kuɗin da ake baiwa yankin na Niger Delta bai ga abin da ake wa jama'ar yankin ba. Ga Hassan mai na kai da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Duk da ci gaba da fafutukar da matasa da dattawan yankin Niger Delta ke yi na neman samun ikon mallake albarkatun mai da ake hakowa daga yankin su bisa ga dukkan alamu jagoran siyasar yankin kuma tsohon shugaban kasa Dr. Goodluck Ibele Jonathan na da bambancin ra'ayi da jama'ar yankin da yake magana a wani taro da aka yi a nan Abuja. Dr. Goodluck Jonathan ya ce. A lot of funds have actually come into the Niger Delta area but you don't see corresponding infrastructural development and when you compare the 13% derivation that just started in 19 ana tsokaci a kan yankin niger delta amma ba a ganin wani abin kirki na cigaba dangane da cigaban jihohin musamman in aka yi la'akari da irin maɗudin kuɗi da suke samu na kashe sha uku cikin ɗari na kuɗin shigar man fetur na ƙasar nan za a ga cigaba da jihohin yankin ke samu bai kai na wanda hukumar raya yankin ke samarwa ba. to when it was issue of intervention agencies da wato Fund. Amma nan take wani shehin malamin jami'a a jami'ar jihar Delta Farfesa Godini Dara ya kalubalanci tsohon shugaban kasar. Position now is that for resource is no longer resource control but resource ownership 100%. matsayinmu yanzu shine ba ma kawai maganar mallakar albarkatun mai ba amma mallakin albarkatunmu ɗari bisa ɗari muke so a halin yanzu duk man fetur da gas a jihar Rivers ga misali ya zamanto na gwamnati da jama'ar jihar Rivers ne. To koya dattawan arewa ke ji da wannan kalamai? Alhaji Bello Arabi Sardanan Damaturu na ɗaya daga cikin dattawan yankin arewacin Najeriya. to ai kafin su su zama haka din ai mu arewacin Najeriya da mu muka rike kasan da baki daya da dabbobin mu da karon mu da gidan da muke nomawa a kasan nan da fatun da muke na dabbobin shanun mu ai da shi aka je aka tona man da suke gadara da shi yanzu suke cewa su suke da mai a kasan nan kuma idan aka bar su cewa su kaɗai su mallaki wannan mai shi din ma ƙarya ne babu inda za su je da shi ba za su iya rike kansu saboda wannan mai kaɗai ba za su iya rike kansu ba saboda haka muna tabbatarwa kasar nan ta sani cewa Najeriya ƙasa ɗaya ce kuma za ta ci gaba da zama kasa guda ɗaya babu wani dalilin da zai zo ya raba kasar nan guda biyu ko su yi wa ƙasar su aiki ko kar su su aiki ai ko yaro karami ya san cewa duk kuɗin da suke samu rabawa kawai suke a tsakanin su babu wani abu da suke wa ƙasar saboda haka kuma yanzu ko da kuɗin man fetur ɗin gaba ɗaya ma aka basu gidan jiya ɗin ne za a koma a duk inda arziki yake a kasar nan ko a arewacin Najeriya ko a kudancin Najeriya na Najeriya ne babu wani mutum guda ɗaya wanda zai ce shi shine ya mallaki wannan abu hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria Allahu sarki mai rama roƙo ke yi sarki gare ka ka taimake ta Najeriya ba mai ba mu nono ba mu nono To a can jamhuriyar Kamaruko shugaban ƙasan ne ya baiwa iyalan waɗanda haɗarin jirgin ƙasan nan ya rutsa da su kyautan sefa miliyan guda-guda bayan kotu ta bayyana kamfanin jirgin kasan da laifi ga Muhammad Awal Garba da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Hukumar shari'a na ƙasar jamhuriyar Kamaru ne suka fara bin ba'asin shari'an da ƙungiyar lauyoyin ƙasar ta jamhuriyar Kamaru suka shigar akan babban ɗan kasuwan nan na ƙasar Faransa Bolore na hatsarin jirgin ƙasa da ya faru ranar ashirin da biyar ga watan Oktoba Dubu da goma sha shida, a garin Ezeka wanda ya laƙume rayukan mutane sama da ɗari uku. Yanzu dai an ba wa kamfanin na Bolore rashin gaskiya shugaban ƙasar jamhuriyar Kamaru Mustabiya shi ma ya miƙa wa iyalan waɗanda suka rasu da kuma waɗanda suka jikkata miliyar ɗaya na sifar kuɗin jamhuriyar Kamaru da yi musu da na kirji. Bugu da ƙari kuma ƙungiyar 'yan kasuwan kayan masarufi kamas na ƙasar jamhuriyar Kamaru sun buɗe wani kasuwan baje kolin su na kayayyakin masarufi kasancewar ana gab da shiga watan azumin Ramadana anda suka yi wa musulman ƙasar na jamhuriyar Kamaru rangwamen kayayyakin masarufin wanda ake amfani da shi na yau da kullum kamar sukari shinkafa man girki da sauransu. Za a gudanar da kasuwan baje kolin ne a jihohi goma na ƙasar jamhuriyar Kamaru. a akalla za a yi kwanaki biyar ana gudanar da kasuwar shugaban kungiyar na ƙasa alhaji yusufu obezik ya yi mana ƙarin bayani na mahimmancin kasuwar baje kolin ah, mun hada saboda kasan mafi yawan azumi ya kawo kai kudin kayan azumi na karuwa kamar su sukari da mai da sauransu to akwai kwamfanya wanda muke da mu'amala sosai da su da muka yi yarjejeniya cewa in sun zo nan za su rage eh, kudi wanda zai taimaka wa musulmai to shi sa muka hada wannan kwanaki nawa za ku kwashe kuna wannan kasuwar. kwana biyar zuwa ranar lahadi ba biya mutane su zo kawai duk abin da suke so za su samu kamar sukari mai da sauransu akwai duk kayan da musulmai za su yi amfani da shi lokacin azumi muhammad Awal Garba, muryan Amurka daga kasar Kamaru. to Allah ba shi dafa maka adalcin nan a bayyana yake. To a can jamhuriyar Nijar ko mata 'yan siyasa ne suka gudanar da taron wayarwa junansu da kai ga kuma Sulaimu bar da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. a bayyane take 'yan siyasa a kasashen afirka kan bi ta hanyar mata domin jan hankulan jama'a su amincewa manufofin da suka sa gaba wajen neman samun yardar talakawa su ba da haɗin kan da zai taimaka a ci zaɓe sai dai wani bincike ya gano cewa gudunmuwar da mata ke bayarwa a nijar kan zama tamkar wani turin motar siyasa saboda haka shugaban kungiyar farm action and development fad fisa ide ta shirya wannan taro don jan hankulan mata su ne ke yi mobilization su ne ke yi fet su ne ke sa kaya just pour décorer mun ke turo sai il abun ya isa kana il faut que mata su san menene matsayin su il faut que a san da mata suna nan ya kamata su doki poste de responsabilité voilà mun ba su notion de base da ya kamata su san menene matsayin su kakanai suke yi su impose kansu cikin party politics. Taron wanda aka shafa kwanaki uku ana tantaunawa tsakanin matan jam'iyyu daban-daban daga kowane bangaren siyasar jamhuriyar Nijar ya yi tasiri akan mahalartansa in ji malama Hafsatu Garba ta jam'iyyar PNPD a kalkasa. 'yan uwanmu da ke can ƙauye da ke nan suna wahala a ta a saye su da ɗan envelope da wani ɗan sabili ko ɗan karokin sikir Allah shi kama mini in samu in gwada musu hanya na gaskiya ya hi kullum ana nan ana kuwa e bayan 'yan siyasa ana haɗin kushi ne korar banza kuwa ka banza. Shugabar matan jam'iyyar Basira reshen ya mai madam Musa Zainabu Jibbo na ganin idan mata suka haɗa kai to kam dole ne mata su samu matsayi a kwamitin tafiyar da jam'iyyun siyasa. kuma hakan zai tilasta a dama al'amuran mulki da su. Mace ita ta san ciwon mace idan yan uwarki mace ta kai wani matsayi wallahi za ta waiwo ta talafa ma yan uwanta amma namiji ba a ce ba bai yi lalle harkokin shi kamar yau ya tuno da mata akwai matsala ina ga alama in ta kai ta yanzu mu zame sai matan mu darme musu tsatsu in dukan mu mata muka karkare muka karkare mace ta aje takara muka bita wallahi za a bambanta dan duma da kabewa jahilcin da mata ke fama da shi dangane da batun yanci na daga cikin abubuwan da ke yi wa matan jamhuriyar nijar tarnaki sai kuma wasu matsalolin da wata matashiyar 'yar siyasa maryama sani uban dawaki ta ce ta gano akwai rishin fahimta ita kan kanta demokarasiya sannan kuma akwai rishin fahimta inci na mata nasu ma mata da yawa suna na a cikin Nijar kan ma mu je mu ce a cikin ƙauye ko na a cikin birni da yawa ba san incin su ba kenan matasa mata ya kamata mu hidda haraka zancen kungiya kungiya ta farti mu hito mu yi aiki da sunan mata duka sabida in muka yi ci gaban mu ne bai importa da kungiyar da kake abu ne wanda za ya kawo ci gaba ga mu mata nan wurin da 'yan Nijar gaba daya. Alkalman ƙididdiga sun bayyana cewa kashi 52 daga cikin ɗari na al'ummar Nijar duk mata ne. Dalili kenan da kasar ta kafa dokar da ke keɓewa wannan jinsi kashi 25 daga cikin ɗari na mukamin shugabanci a kowane mataki a yayin zaɓuɓɓuka ko naɗe-naɗe. To amma matan na korafin cewa hukumomi ba sa mutunta wannan tsari. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogo ce karfe 11 na safe da minti 20 har da dakika 38. Ga kuma mu na gaba. A Amurka da nahiyar Afirka, al'ummomin da suka fito daga ita nahiyar afirka suna fuskantar hauhawar matsalolin rashin lafiya da ke da nasaba da irin abincin da suke ci. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai dubi ne kan hoɓɓasan da wata mata a asalin Najeriya amma haifaffiyar nan Amurka wacce ke zama a nan Washington DC ke yi. Na ganin ta sauya yadda 'yan asalin Afirka ke samun matsalar lafiya saboda irin abincin da suke ci. Sunana Mahmud Lalo sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani. ire-iren rashin lafiya da suka hada da ciwon siga ko diabetes a turance da kuma ciwon zuciya matsaloli ne da ke yawan addabar 'yan asalin afirka da amurkawa 'yan asalin afirka kamar yadda bincike ya nuna amma wata mata 'yan najeriya mai suna tambura rai stevenson wacce haifaffiyar nan ce da ke zama a nan birnin washington dc wacce kuma ƙwararriya ce a fannin ilimin sinadaran abinci da ke gina jiki ta ce makarin ire-iren waɗannan cututtuka a ɗakin dafa abinci ke wato a kicin abin nufi idan mutane suka sauya irin abincin da suke ci to an ɗauki hanyar samun ingantacciyar lafiya a nan ina kwaɗan ganyen kabeji ne a cikin wannan 'yar ƙwariyar kun gane ina juya kwaɗan ne a shekarar da ta gabata ne tambura ta ƙirƙiro wata ƙungiya wacce ba batun riba ta sa a gaba ba mai suna wanda a turance ƙungiyar da ta ƙunshi mata zalla wacce kuma ta mai da hankali wajen bunƙasa ilimin mata a fannin dafa abinci mai ƙunshi da sinadaran gina jiki da ke cikin abinci da kuma batun komawa noma ƙungiyar ta wanda wacce ke da rassa a nan washington da najeriya ta mai da hankali ne kan samar da al'umma ko matan da ke tafe a nan gaba waɗanda za su zama shugabanni a fannin mai da hankali kan abinci mai gina jiki Malamin makarantar da 'yata take zuwa baya mai da hankali wajen tattauna batutuwa da suka shafi abinci mai lafiya a aji. Hakan yasa na fara tunanin cewa mafita ga wannan shine a samu ɗimbin mata da za su mai da hankali wajen samar da lafiyayyar al'ummar da ke tafi kuma wannan tafiya daga mu ya kamata ta fara domin mu karɓa abin da ya kasance mallakar mu ne. Baya ga haka, Tambra ta hango wani babban ƙalubale inda majalisar ɗinkin duniya ta ayyana buƙatar ɗaukar mataki akan batun da ya shafi samar da abinci mai ɗauke da sinadaran gina jiki sannan hukumar lafiya ta duniya who ta yi kiyasin cewa mutum miliyan huɗu a afirka za su rasa rayukansu nan da shekarar 2020 amma ba daga cututtukan da ake yaɗawa ba wato kamar daga cututtuka irin su ciwon siga ko diabetes a turance da cutar bugun zuciya Idan har ba a ɗauki wani mataki ba za mu tsinci kanmu a irin halin da muka samu kanmu a lokacin bullar annobar cuta mai karya garkuwar jiki wato AIDS ko kuma sida da zazzabin cizon soro wato malaria da kuma tarin TB. Hakan ya sa ta samar da wani gidan dafa abinci mai suna na Tifsol a nan Washington tare da haɗin gwiwar ƙawancen wasu ƙasashen Afirka. I focus mainly on providing nutrition education, cooking demos. Na fi mai da hankali ne kan ilmantarwa game da batutuwan da suka shafi samar da abinci mai gina jiki, inda nakan koyar da dafa abinci da kuma gabatar da mukaloli a kasashen waje. Daga yin haka ne na fahimci cewa lallai akwai buƙatar a ƙara samun 'yan mata a duk faɗin duniya musamman a nahiyar Afirka da za su fahimci cewa wannan fannin koyar da ilimin samar da abinci mai ɗauke da sinadarin da ke gina jiki sana'a ce mai zaman kanta ba wai kawai ya ta'allaka ne akan batun gina jiki ba tambara ta kan yi tinkaho da nau'ukan abinci na sha da akan samu a afirka kamar ganyen barekata da ake zobo da shi wanda kuma aka yi amanna cewa yana ƙara lafiyar zuciya Abinci wani abu ne mai fuska biyu, zai iya uh, hallaka mu zai kuma iya ƙara mana lafiya, sannan abinci da mutum ke ci ka iya bayyana yanayin mutum. lura da cewa ba kasafai ake samun hotunan ƙananan yara a littattafan da ake wallafawa kan muhimmancin abinci mai gina jiki ba tambra ta samar da wani littafi mai taken where is wanda wato ina wanda take a littafin wanda wata ƙaramar yarinya ce abin kwaikwayo ga sauran yara mata wacce ke tunkarar matsalolin da suka shafi abinci da lafiya a cikin al'umma tare da taimakon wata mata babba wacce ke harkar sayar da abinci. So it is Na lura cewa akwai buƙatar mu tallafawa yara mata ƙanana a cikin al'ummominmu kamar yadda wanda take a wannan littafi domin su zama ƙwararru a fannin samar da abinci mai gina jiki. Wannan shine jigon littafin. Ga dukkan alamu an fara samun irin wannan taimako da ake nema. Nikki Wood ta halarci wani taro tare da 'ya'yanta biyu wanda tambara ta shirya. Oh, wannan wata hanya ce da za mu taimaka ma mata waɗanda ke aiki na ƙwarai musamman wanda ke ƙoƙarin taimaka wa 'ya'yanmu kan batutuwan da suka shafi yadda muke cin abinci da kuma lafiyarmu ina mai matuƙar farin ciki. Fatan tambura da shi ne watan wata rana wannan fafutuka da take yi za ta taimaka wa al'ummar da suka fito daga nahiyar Afirka da ma duniya baki ɗaya wajen gane muhimmancin amfani da abinci mai ɗauke da sinadaran gina jiki. musamman ma irin abincin gargajiya da ake da su a nahiyar afirka to a nan shirin namu ne yau zai dasa aya a madadin waɗanda suka taimaka wajen haɗa wannan shiri ni mahmud lalo nake cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc To ma a gaida Mahmud Lalo sai dai kuma dan gafarce mu domin ba za mu iya kawo muku sakonnin da ku masu saurare ku ka aiko mana ba. Yanzu mun zo ga mu na ƙarshe wato labarai amma wannan kana a takaice. Tuga takaitattun labaran, shugaban Amurka Donald Trump ya ce ta'addanci da Koriya ta Arewa su ne manyan batutuwan da ke ajandar taron kolin shugabannin kungiyar kasashe bakwai masu arziki ta duniya. wanda aka fara shi a yau Juma'a a Sicily, tsibiri mafi girma a yankin tekun Bahar Rum. Yayin da yake zaune a gefen Firaministan Japan Shinzo Abe, shugaban na Amurka ya ce zaman tattaunawar zai mai da kai musamman akan matsalar Koriya ta Arewa. Duk da cewa ta'addanci zai kasance cikin muhimman batutuwan da shugabannin za su takala. A yayin tattaunawar kwanaki biyun da za su yi a wannan tsibiri na kasar Italiya, shugaba Trump ya ce ci gaba da gwajin makaman nukiliya da masu linzami da Koriya ta Arewa ke yi babbar matsala ce da ta shafi duniya baki daya. za a warware ta nan gaba ina tabbatar muku za a warware ta in ji shugaban na amurka jami'ai a masar sun bayyana cewa a yau juma'a wasu 'yan bindigar da suke rufe da fuskokinsu sun kai farmaki akan wata motar bas da ke dauke da kiristoci mabiya ɗariƙar akbat ko kuma kapt a turance waɗanda ke kan hanyar zuwa wata majami'a suka kashe akalla mutum 26 daga cikinsu ma'aikatar hukumar cikin harkokin cikin gida ta masar ta ce mahara su kimanin goma a cikin wasu motoci a kura guda uku sun farma waɗannan motar bas da ke kan hanyar zuwa majami'ar st samuel a jihar miniya wacce ke da nisan fiye da kilomita 200 ga alkahira daga alkahira gwamnan jihar minya sm el ya faɗa wa tashar talabijin ta kasar cewa maharan sun yi amfani da makamai masu sarrafa kansu yayin da tashar ta nuna hotunan bas ɗin da tagogin ta sun farfashe 'yan sanda sun kewaita da kuma motar asibiti shugaba donald trump ya ce ya damu kwarai akan fitar da sirrin ga kafafen yada labaran amurka na binciken harin bom din manchester a birtaniya sannan kuma ya yi alkawarin yin bincike a kai To madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa sai an jima ku ji mu da wani sabon shirin ciki an jima kuma za mu kawo muku rahotannin da suka hada da wato batun azumi da kuma ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya game da cika shekaru biyu na mulkin wato jam'iyyar APC ko kuma gwamnatin tarayyar Najeriya. Yanzu a don kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman shi Nazir Ahmed Hausawa da ya taimaka min domin gabatar da shirin sai Julie Gresham da ta bada umarni da injiniyan mu John ni Ladan Ibrahim Awa ke cewa a ci gaba da sauran sashen hausa domin ku ga usman nan da safi na sada sodangi za su gabatar da shirin yau da gobe ai